yake nace a ra'aita ba ni in jana ala hadal hadai mai hadaya in yi ta'afa ya raunana wannan hadaya tashi jana ya to mata ala hadal hadai rajulu a ba shi yi ba idan wani mutum daga waje zai illanta maka dabban hadaya fafaka ainihi ya zubar masa da ido tunda ka ga hada yana ba aljihu za ka masa raƙuma ne shanu ne awakai ne an taho da su daga uwa duniya a ƙafa kilomita wajen ɗari biyar to ka ga wani abu zai a wakila kan hanya ko ka kwanta ko kayan menene wani sanyi ya harba yana harbin roba ya samu idon راكو منك نهدا يا يا فافا يا زيد يا غاي با هدا يا سيدك كمل لي شنو رايت ان جنى على هذا الهدي رجل ففقع عينيه يدبر ودا هدايا ايدو او اصابه شيء كون ابو يسامي يقول له عرشه wanda abun ana ba da diya tun da kafin ido yana da diya kamar yadda kunne ke da diya wane ne na da diya shi ne arshi ba a cewa diyar dabbobi a ce masu diya sai da a ce arshi to amma an fi sanin diya fa akhadahu sahibuhu mai dabba ya karbi diyar yanzu ya ra'ayi an zubarwa da raƙumin ka ido kace aka fau ba kila karanci aka ba da rabin kudin raƙumin to kaga ana sai da raƙumi eh, kila dubu ɗari shi kenan kaga tun da aka diga aka ji masa aka aka dubu ɗari da za ka ba ka an ji wa raƙumin ka illa tun da yanzu yana kafa. to shi kenan sai aka ce to ya za ka yi ga kuɗi ga raƙumi saboda ka la hada hadayi wa rajul fa faqa ainihi aw asabahu shay'un yakunu lahu arshu fa akhadahu sahibuhu arshu ma yasna'u bihi amma duka magana sai kawai balik ba na san a bani amsar wani mutum wani malami daga cikin malamai ina bukatar mai maliku ya ce a kai kuma shi wanda aka tambaya ga amana ba zai ce ina jin maliku kaza kaza a da zai ce ma ina jin da da sauki ina jin duk da ina jin mutane ba kuma yake yaddawa yake ina jin baka ji ba kenan sai wanda ya gasu wanda ya gasu wuya ce ta sa mutum yakan yi ilimi mutum kan yi ilimi ta hanyar masifa inda baya yin ilimi ta hanyar sauki mutum ne ce maka ina jin kaza kaza ne sai ka hau kai ka yi nisa sai aka zai wani ce maka ina dalilin kaza ce a an ce kaza kaza ce a an ce kaza ina wurin ka wayo babu inda ka ce zato za ka samu abun babu ka dawo wa wannan mutum galiba ne ma ka manta shi irin maganan an ce kaza an ce kaza da ya ka kama mutumin da ya bari amma da Allah sai mace ka ce ba da mafi yawa ne sai ka dawo kan ba da mafi ba da mafi ya aka yi kai ka ce jin kaza kaza ce dama na ce ma na ji to yanzu ai kana je baka tabbatar ba za ka zo ka gani ce na ce maka aiki da shi faɗan kawai kawai kaza wani wanda ya biyo kai na ce a'a ni ba faɗa na zo ba ni dai ka nemo wani wuri kaga sai sa kai isu talle to kaga kai tsoro tsoro yanzu dai abin da na a yi ba sani ba na yi kuskure a je a haka amma dan ba kakara duk girman mutum in yi ce maka na jirgi a ban na ji kai ka ce shi kenan mun san kai ka ce ha ana gaya maka abun da ban abun nan ban ni dai na je shi to wannan rike kayan ka ba duk girman mutum ba yadda yake maka na ce ko ina jin ko menene sai dai in ka shiga matsalar Tunda akwai lokacin da bala'i zai ma yawa ta karbi maganan baka tantance ta ba amma duk wanda zai zaje aiko kaza kaza ce a a ka gani ne don gani ba ka haji ne ta kunnen ka ce a a abu wannan aiko ya ma ya san shi hmm? kowa ma ya san shi ai haka ake yi to bana an jefa ne a irin wannan ya fi girgar na dawo na kunyata sai dai da yake abin yanzu don kayan abin da na gano haka ban da tsallake haɗari da na tsallake wanda suke ban san adadinsu ba asalin da na bi na tsallake akan wannan to yi san kana magana a jinka nake sai tukuna kai ka gani ka tabbatar yanzu in aka tuso ne a gaban na zo ga kasan yi hujja da kai ce a ah, to ga kuwa daga yanzu ba zan aiki amma to ka aiki da shi sai ne kai da kai aiki da shi a wani ba zan aiki da shi ba na shiga wannan iya wuya ban san adadi ba wani abun ban shiga ba naki aka taru aka yi su hoton duniya nan naki sai daga ba a dawa ke ma ai babu inda aka taɓa yi yan ma yan ganganci ne to ne ya zan bi inna rubutu ba a haka sai dai tsautsayi har yanzu na kan bi amma an ka gana bi abu ne yin yawa duka ce sai min yawa ta ko ana hakko kwalwanta ta farfasa ta baki masu ce a dare rana ta yi kai wani lokaci har dare na yi ba ma rana yanzu na yanzu ba kaɗai ba ba abun da babu mu ciki sai ka bi su rashin baka sani ba amma ba ka bi mutane maliku ya faɗi shi kawai mutum ne idan ba ka da shi to shi kenan kana iya gaya mana fahimtanka kaga duniya wanda suka yadda da kai kai kace ka ba ne shi kenan kai ce to ka ce ba ne ka ce ba ne mai bin ka wanda ya yadda da kai sai ka qala ara zalika bi manzilati to ai wannan malikun ya faɗi amma istinbadi ne daga maganarsa ba kai tsaye wannan matsalan ikira ba wannan raƙumi da aka fasa masa ido aka ɗauko diya aka baka ga raƙumin tare da kai ina ga ara zalika bi manzilatin da zai raja abi aibin asabahu wancan na baya da muka yi wanda ya koma da aibin da ya same shi ya sai dabba a tana da aibi Sila dai. ba da ma hu kaga aka ce aibin kusan kashi biyu ne idan aibin bai hana a yi hadaya da ita ba shi kenan sai a yi hadaya da ita wancan diyar ita ma a sai kayan hadaya a sake hadaya da shi hukun kuma bai isa ba ma ba a kashe kudin wajen hadaya in kuma wannan abu bai kai ba dabban ba za ta iya yin hadaya ba to dole wannan dabban dole a canzo ta daga kudinta da menene a takato a mai wasu abubuwa to da yi magana wannan ba sai dai mu kwatanta shi da can da ga haka muke magana maliku ne amma ga inda muka yi istinba'in ta daga cikin maganar maliku ko da in istinba'i kai daga maganar maliku sai ka sai istinba'i kai amma ba zallan magana ka ne akan ba amma da wannan da wannan ba su da bambanci qultu wa dhahaya tulayfa law anna rajulan jana da mutum zai jiwa layyanka ragon layyanka mun tun da mulayen mu ba ta wuce rago ba fai ashe yanka fa ba fa akara sahibuha yijina yatiha arsha mai dabban ya biya ga dabbar sagadiya wanda zai zai da shi wa fa ya sa'u biha shi ne ya maka ce kai mutanen akwai bin diddigi Ka yan ban da ba don diddige ba ai kai gaba ta kai ka ku dabba za ta ilayya za ta ilayya sauran alfi da ka samu ba sai ka sa albihu ba ka tafi hidimar ka gu ce ina ai tun da ka ce ka ba da shi to komai na shi na sadaka za ka ga mutum ma ba ka masa burki ba sai ka ya sai da naman fatan fatan layyan an hada kai da kafa hm? alayyan ya sayar to a iya na na matsa maka za ka ce wane ne sau da ka nan tuwa ko ka ɗauki ɗanka ka ba layan ka ɗauki ɗanka ɗan fata shi kai wa layan matakka da ita kai wa layan tun da kayi wa iyalan gidanka to an ka ɗauki fata ka ba shi ya sayar kai ka sayar sai saboda haka nan da dai an ɗauka an ce gashi kai an ba ka fata sadaka to shi kenan za ka iya zuwa ka je ka sayar a inda za ka sayar kai aka ba fatan ka samu ka babbake in igala ne uku har fatan ce suke tun da yana ganin a bar fatan na haka yi a faran nama ko ba ka cikin wasu cin fatan hmm. da ba za a daka da shi a ba shi ragon hanyar kayi masa aski a haɗa da fatan da mene ne duka kama duka nama ne hmm? <laughs> babbake ku akwai babbaka eh, akwai wanda suke sako ruwan ɗini ne ko mene ne ne su yi masa sabbin a mutanen sun yi a dabba suna darajar sana gashin kaɗe suke zuwa kahon ma yanzu sun koma su kan ci a nan masallaci ka zaga da ai malam daɗi gare shi in aka jika shi aka yi wane ne aka dafa shi ya dafu hmm, ana haɗa shi da kaza ana haɗa shi da kaza to dai abin da kawai ban yi ba ba a dafo min na gani ba amma da duk wanda yake min za a ce na za a ce ka hauke to dafo mana mu ga yadda shi eh kana ka iya

to a ai maganan kaho ake ya hada da kokoto ko saboda kana ai har yanzu zai maganan da kai batar da ba amfani cewar ya dan ya kawo ba shi kenan ba an daho ne an kawo balla sana mu ce kokoto ne a ka kaka ka kara wani talibi eh hmm. kai gaba ɗaya ma ilimin ka ba bai kai ba wannan kokoton shi ake ci wannan kwanfan shi ake ci yanzu banda naman ana ce maka kokoton wannan da ake yarwa wanda ka sani ana yarwa to yanzu sa ake kokoton kansa sa ake illa ya kace zai zan nemo muku wanda ya sin da abun nan din in kuna son ma ka da za ku yi da nan noke muku wani ya ci kuma ya iya yi ko ofotan da ake zubar wannan to shi ne ake ɗauka ana dafa shi to kila ma gyatsa ya ci a to yanzu za ka kawo mana to dai ka je din da idan ka je ka sayo to eh, ka so amma an ka zo ga wakili na igala ka nemi lambar waya ta da ka kawo ka je to ina igala wakilin algarkawi amma a kokoto yake wakilin banda sauran al'amura kokoto dai na ce masa in aka aka samu wanda ya iya dafa kokoto ya iya ci ya iya kaza wanda ake cin zo a ba igala zai zai bani labari iya nan dai na sake wakilci don kada je wani wakili ne wakilin malam a ce a kokoto kake wakilin. to girkin ka bai wuce ko mutu ba ka san yau abu dan ka tsare sai biya yi ka dawo kana nadama a ranki wa kaifa yasna'u biha to yaya zai da wannan ashi biha in asaba biha aina aiban in dabba ta samu aibi hina ishtaraha ita asabaha amiya misali أو أوراء كيف يصنع قال الضحايا في قول مالك لي أمغنى مالك ليس بمنزلة الهدي أقول بمبنش لي الضحايا إذا أصاب بها عيبا إذا عيبي يساميتا ردها دول وانا ساكتاكي وأخذ ثمنها يكرؤك إن فاشترى به بدلها ba kaman hadaya ne ba tunda hadaya kaga sai an yi ish'ari an yi tajalili an yi taqalidi to kaga ta riga ta shiga wani hali layya ku ba ta mata ba sai ka mayar da ita ka karɓo kuɗin ka wa kadhalika in jana ala hadhihi dhahaya haka in yi illanta wannan layyan ja eh, ko jani wani mai banna ya ɓannata ta أخذ صاحبها منه أقل ما جنازه وأبدل هذه الضحية وأن اللي تنظرها واشترى غيرها يسير وتنتدون وأن ولا يذبه هذه ال... هذه التي دخلها العيب بدأ ينك وأن عيب يساميتها تسمى كتاب الحج الثاني من المدونة الكبرى بحمد الله وعونه ويليه قدر كتاب الحج الثالث إن شاء الله ما لا وقرأ وي بدل نه أشي غشيا نكذا أكثر مكاريس على للمبتدئين للأولاد إذا جاتي تنا غفا مانيا منيا إذا آه، أكد الله أنفق إني نمنيا نجامة ما تي ما وني يعني إلا يا يكتي دم بمجيء وسيم سينا منيا yanzu da ko jami'a